ka duba ka ga yau kaɗai da alawuya ba ta gidan nan baka ga irin wahalar da kake 哎。 mun yi kace a kafata to wa ya ce ka zauna akan hanya duk wanda ya zauna akan hanya a bige shi a wuce yanzu kina jin abin da take yarinya nan take faɗa ko ashe Aisha ni ba mahaifinki ba ne kike faɗa min kalamu haka kai ne mahaifina ala sawaƙe ka zauna jambar kaman wani kayan wanki ka ce kai ne mahaifina sai an ciyar da kai ara sawaƙe ke mahaifin naki ne ki ce mai jambar kaman kayan wanki Aisha ki kyauta kalamanki akan mahaifinki duk duniyar nan baki da wanda ya fi shi kawai dan an ga mahaifiyata ta bata nan sai a dinga takura mun inna dan Allah dan Allah inna ki dauki mahaifinki ki lazaga bayan nan gidan dan uwana barau ya zo ya kakkarya yarinyar nan wallahi in na jiwa nake kuma sai da likita ya ce kada raina ya rika ɓaci kada raina ya rika ɓaci kuma maganin ji wannan inna ya kare bari in kira Aisha ta je ta siyo maka magani inna wannan yarinya wallahi ba za ta je ba bari dai kira ta Aisha, Aisha, me me ne kuna ta wani kwakwala min kira. Magani fa za ki ciwo mahaifinki. Ni wallahi na gaji yanzu na dawo ta bacci zan yi. Lalle barewa ba ta yi gudu dan ta yi rarrafe ba. Ina. Wannan barewa dan nata wallahi ba za ta yi gudun da nai ba. Ina na tafka rasin sani a lokacin da nake da gurutiya. Aisha, a lokacin da na yi ƙuruciya, abin da ne wa mahaifiyarki, ne wa mamana, wallahi ba ki saki ko rabin shi ba. Ke ba da tabo miki a wahalci mace ce ki guda nawa za ki yi Aisha. Ke bari ki ji irin abin da ya fara lokacin da nake. Aba mai gida ina ne kake shiga? Na zo ya kai so biyar kenan ina neman ka. Ba na ganin ka. Sa'an nan gate maganan gate ina an riga an gama min gida. Kai kawai nake jira tintini abu ya gagara. So biyar kenan nake zuwa gurin nan mai gida. Haba malam, amma dai ko ƴaƴanka ne mu nan ka aje mun ka bo ai ka yi sallama. Kawai ka zo. Na zo ne raina a ɓace. Salamu alaikum. Amma ai ba haka muka yi da kai ba. To ya muka yi da kai? Yaushe muka yi? na an riga an gama min komai. Gate ne kawai ya rage. to ka yi haƙuri Allah baka haƙuri kaji yanzu ka je ƙarshen wannan watan yau muna bakwai banda wannan watan mai tsayuwa sha biyu ka zo ka gaskiya ba mun adalci ba kana nufin barin maganan gate ɗin kenan har sai watan gobe sha biyu ga wata to kake so in yi ne kuɗin da ka bani na yi lalura da su yanzu wannan aikin nake sai in na hada aka biya ni sai in maka naka aikin abin nan muna ba mai gida ai lalura ba ba uzuri bane ni ma ai laluran ne san ɗauko kuɗin na baka ni ma yana da na lalurun malam ko na bari ne na cinye kuɗin nan naka ba abin da zaka yi a'a wallahi wallahi akwai abin da zan yi abin da zaka yi ka je ka yi okay a'a akwai hukuma a garin in kana ganin ka cinye kuɗin ne wallahi ƙarya ne sai ka biya ni hakina ba zan taɓa bari ba wallahi iya kakka hukuma to in ka je aka kulle ni a jefa makullin a teku kai a saka na a kwalba a bame haka ce? eh na faɗi haka ka ce? da abin da zaka to shikenan wallahi zaka gani na na na wallahi Allah ka ci na su sun barka wannan wallahi sai ka biya baka san kirari na ba ko ni garba mai walda ka ce dubu sai ce to gaba ko rashin sani ga dan gari ganganci ga tsohuwa ba ta rabu to ni ke rijiya gaba dubu kowa ya baki ya ba Allah in kana da abin da zaka yi ka je kai tabbatar maka karshen ka ya zo ne shi. Ba ni nan. Ba ni gudun nan. Hm, da na yi da kai shi kenan ba. Ba wani abu. An kuma yi wob din. Ana nufin kayi kenan. Dole ba. An yi wob da wannan. Kintinin. Ba ba wannan. Assalamu alaikum. za a rusa gidan ko za ki rusa gidan ko saboda ba ki da gado gidan da namu naki ni saboda nan ki haifi kowa ba don haka ba ki da gado bari ki rusa gidan manufarki kenan ko alawiya manufa ki kenan ki ga dai kin manta adi inna yanzu mai gida shigowa kai baka yi sallama ba saboda Allah ka zo kana ta mun bambamin fada ban yi sallama ba ba a ji motsin shigowa na ba ko ba a ji murya ta ina waka ba ba bukatar dai mutum zai wuce a ji motsin shi bane ko baki ji waka ta ba ka yi hakuri to a shine yanzu nan kin ga baki da da baki da jika ni bari ki min bakin cikin abin da aka ban mani tunda ku an maku naku ina dan Allah tana fice ka kyale ta ta ruwan nama ah, a dagargaza saniya ta koma tsinke ni ne kazaman safan larabawan la'asar yayi na ce haba bangaren alkiyama shanu Allahu akbar na ce mai son jini ya bi ku da gogo ko bai cika ba zai samu kaɗan ya haba mahautan asali wato wannan kirarin naka ai kayi daidai ni wannan fawa gadanta dai ba ta kahaye ne ba yaya to akwai hanta ka ah. san ni saboda sinadarin ta nake son ba ni da hanta sai dai nama mai gujiya mai kyau mai daɗi wallahi tallahi eh, ka gan shi haba wai wai malam garba yau da wa aka yi wuf ne ciki sai kosashe mai wuci sai roko wai yau da wa aka yi wuf ne haba saboda Allah me yasa ba wa kanka faɗa ne yanzu naman nan ɗari uku kenan ko ɗari biyar wannan kuɗin bai ci a ce ka haɗa kuɗin da za ka sai ko da mudun shinkafa ɗaya ko biyu ka kai gida ba ka bar gida da yunwa ka zo nan kana almubazzaranci don wannan almubazzaranci kuma kai a duniya ba ka da wata sana'a sai ta sa ido kai Allah raba wani garba a wannan ya cika cikakken dan uba wannan dan uba ne to kai idan ba irin su garba saboda Allah ina za mu ina za mu kai ba zan kai ko ina ba ba su suke mana ciniki amma saboda bakin ciki zaka zo kana shi ci ina ranka yanzu ni ne dan uba ka hada baki da wannan kuna zagi na na gaya ma na ce maka dan uba in ka ji haushi da gayo ka ce kai ba dangi na bane ka ai ba zagi ba ƙarya ne ta da ruwa kai dan bai ruwa kuma mai mai mai mai mana ka nema ka ci ka yi zin ba wani abin da zai yi a haka Allah <laughs> ai ni ne wanda na kama kofan nan mai guda biyu na'am ka ce in dawo yau nan shagon kuma eh ikon Allah yaushe kenan kai fa ka ce in dawo bayan mako biyu to yau ne mako biyun ya cika shine na zo daukan kofar to to har yanzu dai bata baci ba yanzu ka bada kuɗin aikin in ya so gobe sai ka zo ka iske aikinka an gama bayan mun yi ciniki da kai dubu takwas na ɗauki dubu biyar na baka akan yau zan ci koma dubu uku tabbas dubu biyar eh kuma in manta a kai malam kai malam duban nan hir babu ba a haka da garba mai walda salisu amuga eh ku zo nan wannan mutumin a gaban ku ya bani kuɗi ka ji tsoron Allah ba wani magana kuɗi tsakanin ka da kuga malama ka bashi kuɗi ba fa akan ga ka bashi kuɗi in ji tsoron Allah ko ku ji tsoron Allah bayan a gaban ku na lala dubu biyar na bashi saura dubu uku a'a za ka yi mana sharri ai ga su inda su ne shaida ka kai ku faɗa mishi in ya zo kai rabon oga da ya fito ya ɗau lokaci ya kai kimanin wata ɗaya kaji ji gaskiyar magana ka ce kuma ka ba sa kuɗi gaskiya renin wayan naku ma yayi yawa Ya zan dauki kuɗi in baku ku ce wai ban baku ba gashi ku uku gaba daya waje daya Kaga ko ya ji ya dan sha abu ne ka dan mai a hankula. Ka san ya sha abu ne zo biyo ma shari Ya rasa kuɗin wato saboda na kawo muku aiki. Kaga Allah kar ka je ka dinga yo kar ka je ka dinga yo gamta gamtan ka. Ba damuwa. Ba ba damuwa. Ya kar Allah. Ba komai kai ku koka. Irin yaran nan ne masu barayin agwagi a layi. An rasa kwagwagon da za a sata, bari a zo a yi magarba mai walda sharri.

a garba mai wanda na ji daɗi da ka amsa kira na kuma ka zo a kan lokaci gaskiya ne ai kai ɗaya a banza ma ka na zo nan mun gaisa bare ka ce min in zo kuma ai ku nan police station in ka ga mutum na tsoron zuwan ku to bai da gaskiya ne yanzu dai ka shaida wannan bawan Allah a'a ban shaida shi ba ni na ɗauka ma cikin ma'aikatanku ne nan 'yan sanda to kuma sai na ga na gan shi da gemu nan kai ɗaya wani abu ya ce maka to ya ce wai ya baka aikin gate har ya baka wasu daga cikin kudaden aikin kuma ka ki ka cinye mai kudi ni dama haka yake ranka da ni musoman yana kokarin ya cice mutum kenan ni kake bi bashi kai malam duban nufa duban nufa ha ba ranka da ni ya za a yi karɓi abin to na ji na yadda kana bi na bashi me shaidar ka ai ranka ya daɗe musulunci cewa ya duk abin da za ku yi ku aje shaida ko ku tara jama'a ko kuma a yi abuci shi ne musulunci kuma ni musulmi ne kai musulmi ne me ya shaida ka in dai ba ƙara za ka yi ba. ni dai kan ranka ya daɗe shaida na shi ne Allah saboda ya dada amincewa da shi yasa na ɗauki kuɗin na bashi ba tare da na kafa wani shaida a tsakanin mu ba. su nuna shari'a da sarkakiya shi ya ce ba shi da shaida sai ubangiji ya halicce mu. kai kuma ka ci ba bai baka ba to ya zan kullum wannan shara na ka sai da zan kullum wannan kan kai rade rubuta mana takarda mu tafi kotu ni da shi a a a ba ta kai haka yalla bai ba da ba ni dai kan kai da ni ga tafiya tunda dai abin ya zama haka ni na bar wa Allah to ko dan gobe idan za ka yi abu ka sa shi da a dalimi kawai to shi ke da TPO kai ba sai na tafi gaba da kai ba ni za ka wa sharri shikenan tun da ka bar mu Allah hakan ya fi sauki kai da inda gaske yake ya bar mu Allah inda yana da gaskiya ran kai da ya ce ya bar mu Allah wannan mai karfin ba duka na zai ya karba wallahi kariya yake wallahi <laughs> yau ba yi da shi da shi garba mai wanda ke <laughs> rijiya gaba dubu ko bakiya bai Allah Ka ah, dan gari ganganci eh. gaba ko rashin sani ga eh. tsohuwa ta rabo wallahi karin kunama nake kowa ya zo na zai zai buga da gudu <laughs> lokacin da an yi haka a ai dole na ka kasar da fito Allah dama ko ba da yawa ya bada fito biyar a wallahi to ni ma yi whoop a jihuna ke dole ai dole ni ma kai whoop da ni <laughs> eh <laughs> ba ka da yawa ba Allah ya yi akan sai ya a sai ka shirya to ai ni ma ta yi kyau ya sake kiran mai alewa bai da kuma kuma zai da irin wannan tafara ka zo ba komai wallahi na tsaya maka ko ta ba ka ba komai ina nan to ni irin kuma ke so a gwamnati irin ku Allah kada ya kashe amin karo da banda to kai lariya <laughs> Allah ka kawo da A Zainab ya. Hello. Ya garin. Baban ya ka bashi biredi guda ɗaya idan ya fito zai baka kuɗin. Ok baba ko? Eh haka ne ko bari. Ba da mu. Eh wannan zai daidai da gaji. Sai da ki hakuri ba leda. Ah. Malakiya. Ku ne da nasa wannan. Da na ka zubar mun da ci. To Allah baka hakuri. Kai baka san ko ni waye ba. Kin ba gafara nan. Garba. da babba za ka yi faɗa babba ba kudin nan kalbu da shi Allah baka hakuri na rantse da Allah sai ka biya kudin cin nan zaka san ko ni waye a garin nan ya mata jima kin biya biredin ne na nawa ne na nawa ne eh na 200 ne 200 eh na 200 <laughs> shi wannan kai ya sunan ki wato kai fa garba akan ka ji kunya gun yan mata gara kwace magona <laughs> ya sunan ki zi zi zi ɗaya ɗan tsarku ne zan karɓi miki ne haka to bari in gaya ma abin da baka sani ba kaga wannan dubu uku wallahi tallahi kai da su har abada saboda haka oke kana tare ni ne kan gaya mata to sai haka ji wallahi tallahi mahaifiyarka da matarka da ka bari da yunwa ta zo kana kashe ma yan mata kuɗi ce muke zai aure ki je da kare ni sai na gaya mata kuma in kana da ƙarfi yau din nan ni da kai za mu ga wanda zai bigi wani wallahi tallahi yana ma shegen duka a nan wajen kuɗi kuma kaga tafiya ta da wallahi barau wallahi tallahi ko baka kashin jama'a saboda tsarki sai ka bani kuɗi na ya hakuri zan an so miki kuɗin ki kun ji ko in kuma ka isa ka bar nan wurin ka gani wallahi tallahi za ka san ba za ka yi fada da ni ba Ya kuri kin je haka yanayin abubuwan yake, ya kuri, a gaishe da baba. Ne ne. Yabba. banza katon mu ba kamu da gaske shi yasa yake baki kirin masha Allah balo balo alawiya alawiya na yawa ya na ganka jikinka kace kace jiddatti wallahi kin ga jikina kace kace ku wallahi in gaya miki na taho bakin kasuwa ina mutane masu yawo da kura suna bi gida-gida suna wasa da ita ita ce kura ta kwace a hannunsu mutane ana ta gudu kura kuma ta yi makarantar yara kura ta yi nan wurr ta yi nan na ce kai ai in muka kyala kuran nan halaka yara za ta yi aiko na yi wab na tare gaban kura muka yi muka yi arba ta yi haka ne haka shi ne nan ne kaca-kaca na kama ta na ba masu ita. A'a, gida na da kai na sani da kokari. wani abin alheri ɗazu dan uwanka ya zo ya kawo min kuɗi har na siyo manja har na gaya makota cewa ina siyar da manja barawai ya kawo miki kuɗi Eh. kuma baki yanke ba kuka yanke shawarar siyo manja ni ba mai gidanki baki gaya min ba barawa ke a jaddake ko nike a jirgi wallahi ai kai dan wanka nan mutum kai zo nan kai ka koma ka ce nan gidan ba sai da manja za ka fita ko za ka fita ko ba ka ji nan ba za ka fita to jan na ce ba za a saida ba kuma sai an fita da shi shi ma farau din zan haɗu da shi sai na ji dalilin da ya zo ya samu mai ɗaki na bata kuɗi nike auren ki dan me ni ba zai bani kuɗin in kawo miki ba mai gida ka yi haƙuri baya nan fa ka zo shine nace in ka zo zan ma bayani ai nan dan uwa na zai rako rika baki kuɗi ne kina jan ni ga huhu ma a ni ga na a banza to wallahi ba za a sai da jan. taimakon mu yayi ba za a sai da jan ba kuma zan ɗebo min ruwan in goge jikina in je duk inda yake in neme shi sai na ji dalilin da ya kawo miki kuɗi dan me ba za a shawara da ni ba ko ba gidana bane ko ba isa da gidana bane to mai gida lokacin da ya kawo min kuɗin nan baka nan shine nake so dama ka zo faɗa maka yanzu kuma na faɗa maka kana ta mun masifa dan me to ba za a shawara dan me me yasa ma zai kawo miki kuɗin kai ban je in same shi sai na ji dalili su ba mu ruwan wanke jiki na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan wani irin damuwa ne kai mai gida Tsaya ba, Me ya kai ka gidana? Na ce me ya kai ka gidana? Ban maka iyaka da iyalina ba? Me ya haɗa ka da iyalina ka je kake bata kuɗi? Yanzu idan na fara zargin ka kana bin iyalina sai me za ka ce? To, me yi zafi dan na ɗauki kuɗi na ba iyalin ka ni ba dan uwanka ba ne? To, to kake tare na ni? Ta ce ni ban iya riƙe ta sai dan uwana? To dan me za ka bata kuɗi? ce maka ne na kasa dan me zaka bata kuɗi har tijabi to ba za a ba za a yi sana'ar ba kai ka aura min ita a dan uwa ka ne to kuɗi dai da na karfa a wajen ka na bata na bata kuma wallahi tallahi garba ba yadda ka iya kai ni fa wallahi in rashin mutunci ne sami dan ba tsoron ka nake ji ba ba tsoron ka wai kai ni ni fa ba tsoron ka ma nake ji ba duk abin da kake so a yi a yi garba kai ka cika zan hayaniya ni fa da ganni ba fin karfi na kai ba saboda haka babu wani yadda ka iya da ni kuɗi kuma na bata ba yadda don ko za mu yi kashi ne Allah ya isa!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 sa Maryam. <laughs> to an jima in kira ki ai baka da matsala baka da kes ko ka kira ni ko karfe nawa ne insha Allah zan kira ka manta ka kira ni ba ba matsala ba matsala amma dai ai ko da na ce zamu je wani wuri da ke zaki kuma in na gayyace ki mu je wani wuri zaki ko Abuja ko ina kake so duk zamu je gwamna ba su gidan ka kira ni fa ka manta dan kira ki dan kira ki dai kin ji wayata sai kin ji kika ce ma me suna maryam maryam sai an ji Ang kamo ang wala ang mundo ang habo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 duba na da nake maka ka dan to ta koma maka Allah ne mai eh Allah ne mai ciyarwa amma dai a banne yanzu in ciyar da waɗanda ke hannuna ah! malam je ka aiki mutum za ka da kai aiki ko ba ka tafi wasa mutum mutum a karkace sai ba sai samu na yi din ya ce a yi wannan a da mana shi

bangara alkiyama shanu kogin jini jigawan nama ka wannan kiradin da kamun daidai kai saboda ni ita fawa gadanta ne ba haure ne ba ni ba dan haure ba ne wallahi kuma bari ka ji ba Allah ya mun arziki mata ta ya uku ta ya uku ras wallahi sai da salisu da shi da one side suka gaya min cewa an haifa maka yara uku na ce ban yadda ba a shirka sani kuma baka sani bane yanzu abin da na ce wa zamun da zai da zai wa yaro na aski na ce ɗaya bayan ɗaya ko ne sai dalla masa na gado tunda ni ba mun ba to za a yi wa ɗana na gado da wannan saboda ka ɗana jiya ba na baya wuce ai na ni da ka aibu a together ya ya ya dan Allah dan annabi me kake so in maka karabu da ni a duniya ta ta ya rasulullahi abin da nake so kaman shine irin wannan naman da wannan ruwan goran nake so ka kai ma matarka gida da mahaifiyarka cinga da bata wannan mayaudari ne kai kai kai mayaudari ne kida jina ko abin da nake to ina ruwan da matarsa ba ruwana to shikenan amma abin da nake so ki sani shine auren shi ma bai shekara ba ya fara wulakanta da ke ma inda auren ki zai ba zai ma ka ki irin nan wajen ba riki ba ballantana har ya dinga siya miki wannan abu gaskiya mun kun naushin sa ka da lungu gura ka kikkibar da shi Allah zai kare ni ba zan yi ba ai mun yi kalan ban ji daɗi ba ba zai in shi ma ya je da naji ba zai kara kare na ba ai ran da muka hada na sha wuya saboda Allah duk wannan karshen da kake ci a banza ne baka da karbi kai ai karfi baiwa ne ba kaji ba ne wallahi kuma ka je ka tsaya ga abin da zan kawo ka je gida ka faɗi ni kuma ni da kai mu haɗu to yanzu abu ɗaya nake so mi da kai zan rufa maka asiri ba zan ce na ganka da mace ba saboda mata da kishi kar matar ka dare yayi ta maka shegen duka amma abin da nake so ka sani shine zan faɗa cewa na kana cin kaza da ruwan gora amma idan ka kai irin wannan gida shikenan ta fahimta ai garba ni dai dan Allah dan annabi ka tashi abu me kake so in maka ba ni da lokacin ka ba zan tsaya ina magana da kai ba abin da nake so in gaya maka shine ni kai ciniki nake so amma ya ƙara siyan wata kaza ya kunshe kai mahaifiyarsa da matarsa kai ba biya kar ka ƙara zuwa nan ka ƙara zuwa nan ni ba shi bane kan kwakwabta ne na fasa maka na ƙara kaninka a nan wajen to taka ta ƙare da wajen riganka kamar labule za ka haɗu da ya ce ka ka ƙara zuwa nan